mazan ne ko matan ne ga malama da ta kawo muku ziyara mm, kuna da dan matsala gaskiya ba mazan ba ba matan ba yanzu allah ya kawo mu azumi sannan mu kuma za ku san muna sa faran fa za ku ba mu kuɗi ba za ku ba mu kuɗin kayan sallah kun ga za ku ba mu kayan azumi banda kayan azumi za a ba mu kayan sallah za a ba mu ɗan kuɗin kitsa nan dan wanke kan nan dan lallan nan da kusan daidai za ku ba mu dama an ce wai maza da azumi ya gabato wai sai ku fara faɗa da yan matan ku wasu ma haka kudin su suke su suke neman ma hanyar da za a yi ba a yi faɗa saboda tsabar mako don ba a san a cire kuɗi a ba mace ta gyara jikinta akan me akan me waye koya muku haka a'a ban san ku da wannan ba ni malaba zan ni na ce in dai akwai a dinga bada za a samu duk hannun da yake badawa wallahi ba zai taɓa rasa ba